daga nan sai littafin uturuk asaran ƙablar rahim wannan littafi idan ba manta ba da ya gabata mun cike ƙarshen shafi na 23 wanda yau za mu tashi a farkon shafi na 24 wanda malam ke bayani akan misalai na ayyuka waɗanda suke masu lada da yawa wanda kuma aikinsu yana ainihin wato yin ta'addi zuwa ga wasu mutane kuma baya ainihin wato tsayuwa zuwa ga wanda ya aikata shi kadai an ga wajen shafi na 24 malam yace aljihadu fi sabilillah jihadi don Allah to jihadi yana zama muta'addi to bari mu gani malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala an samu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa kila lin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi alaihi salatu wassalam ma ya'dilu li fi sabilillahi azza wa jalla menene yake yin daidai da jihadi dan Allah ma'ana shin akwai wani abin da ya kai matsayin jihadi kuwa qala sai annabi ya ce la tastati'u ba za ku iya ba ba za ku iya ba qala ya ce fa'adu alaihi marrafai suka sake tambayar annabi ne karo na biyu ko salatan koma karo na uku kulla zalika ya kula dukkan wani tambaya da za su yi masa sai ya kake ta la tastati'una ba za ku iya ba wa qala fi thalisa a ukun ne annabi sai ya ba su misali ce masalul mujahidi fi sabilillah kwatankwacin mai jihadi don Allah ga masalis sa'imin qa'im kamar kwatankwacin mai azumi sannan kuma wanda yake tsaye an gane wannan ko wanda yake ibada alqaniti wanda yake bautan Allah bi ayatin lahi da ayoyin Allah Da azumi ga qiyamul layli la yaftur bi gajiya yana nan a haka dindindin me yake min salatin bai barin sallah wala siyami azumin ma bai bari kullun azumi kullun sallah hatta yarji almujahidu ila ahlihi har shi wannan mai jihadin ya ya dawo zuwa ga ainihin wato iyalansa to matsayin da yake kai kenan kun gane misalin ma'ana yanzu ke da baki je jihadi ba Kina so ki samu matsayin mai jihadi an fahimta wace ce tace a ha an ganin ta to tana lungu ko to shi ne yanzu wanda ya ce zai tafi jihadi ya fita yau ashirin nan bakwai ga watan shaba sai ki dauki azumi kuma ki dinga kiyamun laifi ba ci ba sha ba tsayawa har sai sanda ya je ya dawo lokacin za ki yanki wa zai iya ne matsayin eh na? shi yasa ayan da ce ba za su iya ba za iya ba da ki zauna kullum azumi kullum sallah ba yankewa har ya dawo daga jihadin da ya tafi a dama mana eh sarki bude baki eh ga wata za ta iya za ki iya ko? za ki iya azumi <laughs> kullum kiyamun laili a yanzu yanzu ba kiyamun laili ake ba muna zaune ne yanzu hakan nan ana karatu ina tabbatar muku aka samu wasu awanni akwai wanda za ta ga an sai ta kosa ta shi to balle ki zauna kina tsaye kina karanta alqur'ani ana al-layli fa akai magana tutur kina sallah ne a tsaye kina karanta qur'ani sannan bakin ki bai ga abinci ba kina cikin ibada ta azumi in zaki sa wani abu baki ne lokacin da zaki karya azumin in ki sha ruwa sannan kuma ki jona da sallah lokacin sahur ki dauki sahur haka za ki dai in mai jihadin nan ya yi sati in yi wata in yi shekara ma haka za ki dai kafin ki kawo matsayin kun fahimci magana? da shi sa da aka tambaye annaba har so uku ce ba za a iya yi ba kawai shi dai jihadin ku bar shi kawai mai yi da ai kar ku sha mamaki da aka bashi ta goma shi mai yawa mai tsada aka ce ana gafarta masa zunubansa ne daga jinin farko da ya fito a jikinsa sanda aka kai masa tsara sanda aka harbe shi misali ko aka cilla mai kibiya in ke fasa jinin na fitowa gafarar zunubi an gafarta mu amma sai jinin shi ya taba kasa ba yana fitowa a jikinsa kawai an gafarta mai zunuban daga bada sannan nan take za a nuna masa gidansa a aljanna ba a nuna masa matan shi na hurul ini ba hurul ini ba

ta ce idan mutum matan shi hudu sai ce ta kara masa a kansu in sun shiga aljanna kenan da yan ba su shiga ba shi kenan to wata ta ce aljanna masu yayin kishi a aljanna ba a kishi eh, jahilci ne kawai ta su yaga mafi karanci a aljanna wanda bai da mata a aljanna shine mai mata biyu mata biyu rak eh shine mai karancin mata a aljanna biyu amma zuwa sama kowa gwargwadon imaninsa gwargwadon matsayinsa an fahimta daidai kudinka daidai shagalinka eh gwargwadon yawan matansa eh haka ne dama na? a ba daidai da daidai ba su maza? a ba haka wani wala ya dole a musu bayani dole sai an yi bayani su fahimta eh gwargwadon imanin mutum ne gwargwadon matsayinsa ina fata an fahimta ba wai kowa ne za a bashi mata 72 ba ina fata ana fahimta mafi karanci shine mata biyu haka annabi ya ce wani uku ne wani hudu wani biyar wani shida wani kaza wani kaza har a kai mai saba'in da biyu dinnan. ta fata an fahimta shi shine karshe an gane ko bayan wannan matansa ne na aure wanda Allah ya bashi halak malak akwai kuma waɗansu ƙare-ƙare irin bonus ɗin nan da ake bayarwa wanda ɗan adam mumini bai ma san da su ba fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati za'a bi ma kanu ya'malun to irin wayannan aboye suke an adana maka su ne baka san da su ba a aljanna sai ka shiga ma za ka gansu wannan kuma baka san adadin su ba sai Allah kila su dubu ne su kuma kamar yadda zai zama mutum yana da mata hudu sannan yana da kwarori barori ko kuyangi guda goma misali a zamanin sa yana faruwa suna da su mu yanzu da yake babu su an fahimta a yanzu sun yanke ai amma ga matan aure sannan kuma ga waɗanda to aljanna matan sana na rabai shi da Allah ya hukunta masa su 72 kuma ga waɗancan ƙari wanda su ba bai fara da kada hankalinku ya tafi wani wuri tunanin al'amari na aljanna al'amarin aljanna sai wanda ya gani ya wuce duk abin da hankali zai yi tunani ya ishe ki wani abu guda ɗaya kika a ranki dukkan wani ni'ima da Allah ta'ala ya tattala a aljanna ga mijinki to ke wanda aka yi miki ninkin baninkin ne an fahimta kuma idan har ke shiga aljannan nan to waɗannan matan nasa da aka ba shi aljanna dukkan su barorin ki an tambaye annabi me yasa ba faɗa abin da Allah ya tattala wa mace aljanna ba annabi ya ce saboda kunya mace tana da kunya ne ba za ta iya tahammulin abin da ake faɗa a kanta ba yanzu ana faɗin abin da aka tanadar wa namiji ne za ku gan ku mata so da yawa ko da mace ce mata yanzu ka in mana irin wannan maganan ko a karatu za ku ga shauƙi yakan kama mace tana jin daɗi tana mamaki kunya ma ya ishe ta to ina ga a ce ita ake faɗin abin da ita kuma aka yi mata aljanna an fahimta to maganin wannan shine kina nan duniya amma hankalin ke koma aljanna ki shanye damuwa da bakin cikin mijinki da wahalhalun zamantakewa na yau da kullum tsakaninki da wannan matsayin shine mutuwa kawai duk wahalar da za ki sha a duniya ki shanye ta kina mutuwa shi kenan ki yi kokari ki tabbatar da mijinki ki mutu ki sa shi kukan mutuwa na rashin ki kada mijinki ki mutu yana murna yana jin daɗi ya rabu da kaya to an samu matsala shi kenan ya zama kun rabu ne ɗaya ma ɗin kina kukan rabuwa da shi na ba kuma kuka na baki nemi ta ba a kina kukan kin rabu da masoyinki har ma kina tunanin anya ko zan ma sake wani aure sai an zo an roƙe ki an lallashe ki sannan ke wani auren saboda kin ji daɗin wancan miji kin fahimta amma ba wai canza su gada ba a ah. ina fata muna fahimta na eh to ai ba komai da abin da Allah ai ba ma zaki tuna da shi bankin ta aljanna ita fa aljanna na danta ba a tunawa da abin da ya faru a duniya ina alheri ake tuna. yanzu aljanna wannan majalisin zamu rika tunawa an fahimta duk za a tuna da shi lokacin da na kawo muku ziyara ko ku samun ziyara a gidana na aljanna ko ba haka bane eh amma wani wai wani ya ɓata min rai ko wani ya mun kaza a duniya duk ba a tuna shi ga an cire wannan wani za ana mafi su nuni min jille duk wannan ana cire shi so da haka in muka fara da zance akan aljanna ba za mu gaji ba muna yi kuma lokaci zai zai mana halinta saboda haka mu gyara wannan zance matsayin shahidi to Allah kadai ya sani na daga cikin abin da na fara faɗa muku za a yi masa ɗazu za fa a bashi ceton mutum saba'in a familinsa mutum saba'in fa a ce ya cece su ko gani malam ya ce wa an abi sa'idin al-khudari an samu daga abi sa'idin al-khudari qala qila ya rasulullahi ayyun nasi afdal wai wanne ne yafi falala cikin mutane فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله muminin da yake jihadi dan Allah da kansa da dukiyarsa qalu sahabbai suka ce thumma man sannan wa qala ce, annabi yace mu'minun fi shi'bin min shi'abin yattaqillaha wa yad'u an-nasa min sharrihi wato mumini da zai boye nesa da mutane yana tsoron Allah a inda yake sannan kuma ya kare mutane daga sharrin sama na bai cutar da mutane ba malam yake cewa anan ku kalla abin da yake ce wa inna ma kana al-mujahidu afdalu min al-mu'min al-mu'tazil nas shi mai jihadi yafi falala da daraja ne sama da mu'minin da ya kaurace wa jama'a li'annahu badala nafsahu wa malahu fi sabilillah saboda shi mai jihadin nan ya ba da dukiyarsa da kansa wajen jihadi don Allah ma amma fi jihadihi min an-naf'i al-muta'addi tare tare da kuma kari akan haka amfanin da ke cikin jihadin nasa wanda yake amfanuwa zuwa ga wadansu. fa innahu bil jihadi domin da jihadin da yake yin nan ya dukulun nasa fi dinin lahi kuwada ko yi dukulun nasa yana shigar da mutane ne a cikin addinin Allah kungiya kungiya ko jama'a jama'a wa ya zullu al-kufr wa ahlihi ko wa yana kaskantar da kafirci da jihadinsa yana kuma kaskantar da ma'abota kafirci wa tuhma hawzatud din ana kuma kare matsayin addini wato tuhfazu hurumatul Musulmi. ana kare mutuncin musulmi wa gairi zalika min al-masalih al-azima da ma wasu daga cikin maslahohi manya-manya allati tahsulu bil jihadi wanda ake samun su a ƙarƙashin jihadi wa lidhalika kana min asbab khairiyyati hadhihi al-umma saboda haka ne ma ya zama daga cikin alkhairin wannan al'umma alama siwaha sama da wata al'ummar da ba ita ba min al'umami daga cikin al'ummomi annaha anfa'ul umami da ghairiha cewa wannan al'umma ita ta amfanarwa ga wata ko da kowace al'umma sama da wasu su mu al'umman manzon Allah mun fa amfanarwa fa inna hadhihi al'umma domin wannan al'umma ta manzon Allah ta fa'u ghairaha tana amfanar da wasu ta min al'umami daga cikin al'ummomi bi amfa'il ashiya'i da ababai mafi amfani ala tabil al-itlaqi kai tsaye ala wa huwa as-sa'i fi hidayatiha ilal islami shine tafiya da kokari wajen shirya da mutane zuwa ga musulunci summa ma ya tarattabu ala zalika min dukhulihim janna sa'annan kuma ƙara akan haka abin da yake tattare da wannan na shiga aljanna wa najatihim minan nar da tsira daga wuta an abi hurairah radiyallahu an an samu abi daga hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa cikin wannan aya ta kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi qala yake cewa khairun nasi lin-nasi an gane ko ya ce mafi alkhairin mutane ga mutane ya tuna ko ta tuna bihim fi salasili fi anaƙihim hatta yudkhilu da islam wato za a zo da su a cikin wato hukumi ko kuma a cikin kacoci a wuyayinsu an gane ko har sai sun shigar da su cikin addinin musulunci ma'ana in har ba su zamanto sun yi musu wannan ba to haka za su janyo su kai su wuta abin da zai kubutar da su shine mai maful mukhalafa na maganar ya zanto cewa sun shigar da su addinin musulunci ma'ana idan sun shigar da su musulunci idza dakhaluhum fil islam la ya'tuna fi salasil ko la ya'tuna bihim fi salais la ya'tuna bihim fi ko ma as-salasil fi a'naqihim an fahimta wa qala ibn jabir rahimahullah khairan nasi lin nasi yace ai anfa'uhum lahu mana wanda ya fi amfanar da su wa inna ma kana zalika li kanu sababan fi islamihim wato an ce musu suka fi alkhairi ne gare su saboda su suka zamanto dalilin musulunci su wa naqala ibn hajar rahimahullahu an ibn al-jawzi rahimahullahu fi qawlihi ta'ala wancan ayar da muka karanta kuntum khayra ummatin ma'anahu annahum usiru wa qiyadu ma'ana an kama su an musubumi an daure su falamma arafu sihhatul islam lokacin da suka ga tana ingancin musulunci dakhalu qaw'an sai suka shiga cikin musuluncin da da'a ba dole aka musu ba dakhalu janna sai suka shiga cikin aljanna ma'ana za a taho da su ta har a kai su wuta sakamakon musuluncin da waɗancan suka kira su kuma suka musulunta shi kenan sai su tsira an fahimta Allah ta'ala ya shiryar da mu hauza hauza tiddin ma'ana matsayin addini ma'ana mutuncin addinin ba kuma ce mai hauz bari mu ƙara ɗan ƙaramin nan alshira ta tafi sabilillah ba da kai don tsaro don Allah kamar sojoji da suke boda ko dazuzzuka ko fahimta shi ma yana daga cikin aikin da yake da amfani wa mimma ya ta'addi naf'uhu hirasatu fi sabilillah na daga cikin abin da amfanin sa ke matsawa ga wasu shine ba da kariya don Allah عن ابن umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بليلة أفضل من shin bana faɗa muku wani daren da yafi daren lailatul qadari falala ba annabi ya ce harisun harasa fi ardin khawfi wato mai gadin da ke tsayawa ya gadi a wani guri na tsoro la'allahu an yarji a ila ahli wanda shi kansa ba shi da tabbacin je koma ma iyalansa ko la'allahu la yarji daga nan sai wannan hadisin na ibn Abbas qala sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu aynani lan tamassahuma an-nar idanu biyu wuta ba za ta taba taba su ba aynun bakat min tashfillah idan da ya kuka dan tsoron Allah wa aynun ba ta tahrusu fi sabilillah a idan da ta fara tana gadi dan Allah an gane ko waɗannan su ne idanu biyun da wuta baya taɓa su aila ta masu sahibu kuma fa abbara bil jaza'i anil jumla Allah ta'ala ya sanya mu daga ciki ya kare insha Allah